Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau za mu tattauna da wani ƙwararre kan sha'anin tsaro kuma tsohon babban malami a kwalejin Horis da hafsoshin sojojin Najeriya wato NDA, Dr. Umar Ardo. Wanda a yau za mu duba irin dambarwa da ke tsakanin kungiyar ecowas da kuma sojojin jiya mulki a kasar niger su dai dakarun da ke tsaron fadar shugaban kasa karkashin jagorancin babban kumannin su brigadier general abdulrahman chani sun haɓarar da shugaban kasar niger da aka zaba ta hanyar demokradiyya wato alhaji muhammadu bazoum a wani juyin mulkin da ba a zubar da jini ba da wasu ke cewar kamar juyin mulki ne na cin amana koma dai menene a halin yanzu sojojin na ƙara gyara zama domin ci gaba da mulkar wannan ƙasa da suka ce za su yi shekara uku kafin su mai da mulki a hannun gwamnatin demokuraɗiyya kan wannan a yau za mu tattauna da wani ƙwararre a sha'anin tsaro wato dr umar ardo wanda babban malami ne da ya koyar a kwalejin horar da manyan hafsoshin sojoji ta najeriya wato nda da ke kaduna a halin yanzu dokta kuma ya fantsama cikin harkokin siyasa dokta barka da zuwa da farko duk da so san a matsayinka na masanin tsaro yaya kake kallon wannan jiyan mulki da ya faru a kasar Nijar a halin yanzu to um, ni dai ban zan amince da mulkin soja ba kuma ban amince kan cewa a yi amfani da ƙarfi a karɓi mulki ba kowane iri amma kuma ba zan amince kan cewa don sojoji sun kwace mulki wato kungiyar ecowas su je su kai mutu farmaki a mulkin a sojance su kwace wannan gwamnatin su mayar da shi a hannun farin hula ban amince da wannan ba saboda abubuwa da yawa in maganan mulkin soja ne ai Nijar ba yau mulkin soja ba mu Najeriya ma ba yau muka mulkin soja ba kuma ba za ka je yaƙi a kan ban san me ake kiran ideology da hausa ba a kan aƙida ba don wai aƙidan ku ya kasance daban-daban a harkar mulki za ka je yaƙi to in haka ne ai ba za a taɓa samun zaman lafiya a duniya ba saboda aƙidoji na nan da yawa don haka wai don kai aƙidan ka aƙidan demokradiyya ne sannan wancan ya ce aƙidan shi aƙidan mulkin soja ne ko kuma aƙidan sarautan gargajiya ne ko kuma aƙidan ɗin communist ko wani aƙida shi ya sani saboda in ka dubi chatar ɗin majalisar ɗinkin duniya in ka dubi chatar ɗin uh, ah, uh, ah, african union wato ƙungiyar haɗa kan ƙasashen afirka an nuna shi a bayyane kan cewa kowace ƙasa a duniya za ta ci gashin kanta kuma babu wata ƙasa a duniya wanda za ta je ta shiga wata ƙasa ta wato interference internal affairs nata wato harkar cikin gidanta ko me ke faruwa eh amma dokta kwanan nan na yi magana da kwamishinan tsaro na kungiyar ecowas eh. dr ambassador musa abdulfatah musa eh. a lokacin yana gaya min cewar akwai yarjejeniya ecowas protocol eh. da aka cimma nijar ma ta sa hannu a wannan yarjejeniyar. Saboda haka kamar abin da suke a Nijar ba ta tsaron ba ne. Yanzu ka tambayi ambasado Musa har mun zauna da shi a tambaye shi a wannan protocol na ecowas nan akwai inda aka ce kan cewa ecowas na da hurumin shigan wata ƙasa ta canza mata mulki ne ai babu an yi a liberia da sierra <clears throat> Ai, liberia da sarari leone wa yayi sojoji ne wasu ba mulkin soja ba ne mm. ba saniya baje ba ne mm. saniya baje kana mulkin soja sannan ka shiga liberia da sarari leone kace za ka yi demokradiyya a abun da kallo mm. eh akwai abin duba a lokacin na ga malaman jami'a suna cewa Najeriya tana bayar da abin da ita bata da shi Najeriya tana ba da abin da bata da shi mm. tana kuma karban abin da take da shi mm. kuma har yanzu muna nan muna karban abin muna sayan abin da muke da shi to amma doctor da ke kai kayan nazarin wannan eh, manufofi da kuma tsare-tsare na ecosun yanzu misali tunda Niger ta sa hannu a wannan eh, yarjejeniyoyi na kungiyar sun mm. da kuma ecos an ce ana kyamar mulkin soja hmm. kuma an yi jin mulki a Nijar ɗin mene da abin da ya kamata ce ECOWAS ta yi tambayi kamana hmm. sahilin da aka ECOWAS waye ECOWAS sojojin ne suka yi ba janar gawan ba ne hmm. ha janar gawan mulkin demokradiyya ne janar gawan mulkin soja ne don haka wannan abun da aka yi ba a ce wai mulkin soja a cikin protocol na ECOWAS kan cewa mulkin soja ba mu yarda da shi ba saboda sojoji ne masu kai magana ne kurna tattalin arziki kenan magana ne na tattalin arziki don haka abinda ni na fahimta sa'ilin da shi shugaban mu ya je gini bisau sa'ilin da aka ba shi chairman mm. na ecowas mm. ya yi cika baki ya ce daga yau su ba za su sake yardan maganar mulkin soja ba kuma ecowas ba za ta ci gaba da bakin ba wato hau-hau ko mara za ta yi tsara hmm. wato shiga ba haushi <laughs> eh, za ta bar haushi you know za ta cizo don haka duk inda magana mulkin soja ya zo ecowas za ta cizo kwana goma sha uku da ya yi wannan magana sai aka yi wannan juyin mulkin nan a bayan gidan shi Nijar. Kaga wannan cika baki da shi ya sa ya yi wannan an ba su ultimatum an yi abun nan an yi abun nan abu wanda kuma da ba a yi shi cikin tunani ba. Saboda ba zai yiwu saboda wannan ya faru a wani ƙasar. ku zo ku cewa za ku afka wa wannan ƙasar da yi ba ba yi ba saboda wayin nan da suka yi juri mulkin nan ba su kashe ko kwado ba kuma ba za ku je yaƙi ba kashe al'umma ba ta yaya wa'inda ba su kashe kwado ba sannan a kashe al'umma ba don a cire su amma ga shugaba ba su na hannunsu shugaba ba zuru na hannunsu kafin kuna shigan garinsu kamun ma ku sani kun sa abin da za su yi da shugaban zo? inda shi kuka ce kuke so ku bayar yaya in kun ce kun samu ya mutu me za ku yi za ku dauko wani kusa ta ya za ku sa shi zabe za a yi ta ya za ku yi shi don haka ba ku abin da za a yi a wannan banda diplomasiya Shi ne kawai hanya amma doktor na ga ecos ta sama nijar jerin ta hukumi iri-iri wasu ma suna cewa kamar ya wuce hankali eh, kaman kana wani din ya dace abu ɗaya ne wanda ni ba zan yarda da shi ba saboda eh, ba harkar ecowas ba ne harkar najeriya ce da niger yanke musu wuta da aka yi wannan yanke musu wuta nan da aka yi ba daidai ba ne saboda me saboda yadda aka yi ya daidai ne aka yi najeriya muna da Um, rivers wato uh, koguna ko mm. manya-manya guda biyu wato niger river da kuma benue river niger river ya tashi ne daga gini ya biyo mali ya biyo niger ya zo nigeria sannan ya fara cikin eh, teku a saba in Nijar sun yi haɗa dam a bakin kogin su inda Niger ke wucewa zai yanke mana gona. Shiroro dam, eh, Kayanji dam da eh, eh, dam sun kai guda hudu ana yi a kan river Niger. kaga talabdo suka yi dam nasu a kamaru suka yi alabdo sa'ilin da muke yara muna ganin jirgin ruwa yana zuwa kaman wata goma a shekara jirgin ruwa na zuwa da da abin nan containers mm. a taso ko daga lagos ko daga ina su zo su sauke a lokuta su wuce su su sauke a ibi su wuce su su sauke a lau a taraba su wuce su zo su sauke a numa su wuce su su sauke a jimeta yola su wuce Suje garwa su debo su da haka tun muna yara muna kani amma daga bente kamar sun zo sun yi wannan ladoda benue ya bushe bushewan benue ya kawo bushewan tributaries na benue Kaman gongola river kamar taraba river kamar na eh, katsina halari ba kamar eh, eh, abin nan ma kalari ba kamar ma inari ba manya-manyan tributaries na benue su ne masu bushe don haka ya affecting din cikin kasashenmu noman rani ya kare a wajenmu in an zo an yi wannan da nijar sun ce sun yi dam na a niger ba wai sai hana mu noma ba ma wutan da muke samun da muke su ma ba zai ba ai don mun ce kar ku yi da mu ga shi nan na muka yi ino za mu ba ku ta ai haka ne muka yi agree kuma suna biya kuma suna biya kuma sa'ilin da aka yi wannan mulkin soja ne suka yi da a Najeriya da Nijar din duk sa'ilin mulkin soja ne aka yi kuma muna yin wannan sannan an zo an yanke musu to wannan shi ni ya fi damuna sannan na ga abin da united nations suka rubuta kan cewa ai akwai humanitarian needs concern a kai mutane yara suna mutuwa asibitoci da sauransu a ya kamata eh, there should be you know, human face even in war so wannan shi ne ni magana sauran duk yadda aka yi amma wannan Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka. sunana hassan maina kaina ke sallama da ku sai ku biyo mu wani mako idan allah ya kai mu.